نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أولا مسلاتي من البركة مسلاتي مغلقة لكينا تكين غلوم بوتي أجار بوتي أولا يمتي نلا رباه yau 26 ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1438 da kuma shi yake daidai da 21 ga watan 6 miladiya ta 2017 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin surati maryam alaihi salam kuma yau shine jajiberan duka wannan tafsiri insha Allah kamar da muka saba za mu ansa wasu daga cikin tambayoyin masu tambayoyi kaɗan saboda za mu rage ansa tambayoyi saboda mu samu mu kai inda ya kamata a ce nan aka tsaya da haka wasu masu tambayoyin da sai a haƙuri ba za mu iya ansa duka tambayoyin da muka samu ba saboda lokaci gashi kuma abin ya zo ƙarshe in ba mu dage ba sai a kasa kaiwa inda ya dace a ce nan aka tsaya wannan mai tambaya yake tambaya menene hukuncin hura abinci da baki don ya yi sanyi mutum ya ci annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana mutum ya hura abincinsa ko abin shansa na ha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an nafkhi at-ta'am wa sharab hadisi ne ingantacce yana cikin sunan abi daud da tirmidhi da wasu daga cikin littafin hadisi annabi ya hana mutum ya hura abinci da bakinsa ko ya hura ruwan sha da zai sha ce akwai wani haki yana hufurewa da baki malamai suka ce da yake dalilin hannun saboda tana yiwa bayan kayan amfani da abin wani ya buƙaci amfani da shi idan ya ga kana hurawa ya san yayin hurawan nan wani abu na yawunka zai shiga zai iya fita ya shiga cikin abincin zai yi kyankyamin ya ci ko da kuwa yana da bukata sannan wasu daga cikin malamai suka ce kuma alama ce da take nuna haɗama da rashin haƙuri garaje ka haƙura ya huce mana saboda ka akwai alama ta shara da tsama shine kwaɗayi da rashin haƙuri da garaje shi yasa wasu malamai suke cewa makaruhi ne mutum yayi wannan saboda wannan hani sun ɗauki hanin ababin karhanci cewa makaruhi ne mutum ya rika haka domin zai sa mai buƙatar abincin ya kuma guje masa sannan sai ke tambayar hukuncin bacci bayan sallah asubahi babu wani nassi da ya hana wato babu wani nassi sahihi da ya hana bacci bayan sallar asuba ko bayan sallar azhar ko bayan sallar la'asar ko bayan sallar magriba a bayan sallar magriba akwai akwai hadisin da ya hana bacci kafin isha'i saboda kan mutum ya rasa sallar isha'i amma bayan sallar la'asar bayan sallar azahar bayan sallar asuba wani babu wani hadisi sahihi bayan sallar la'asar akwai hadisi da bai inganta ba cewa man nama ba'da al'asr fa usiba fi aqlihi fala yalumanna ko faqtulisa aqluhu fala yalumanna illa nafsuhu hadisi yace wanda duk yayi bacci bayan la'asar wani abu ya taba hankalinsa to kai zargi kowa sai kansa hadisin bai inganta ba hadisin Lais ibn Abi Sulaim wanda malamai sun ce yana da rauni matuƙa sau haka hadisin sama yana da rauni bayan asuba ana son mutum bayan sallah asuba ya zauna inda ya sallah ya ci gaba da ambatan Allah har rana ta fito ya tashi ya raka a biyu don ya samu falalar da take cikin wannan nabi ya ce mutumin da ya samu raka'a biyu bayan ya yi sallah asuba ya zauna a wurin sallarsa har rana ta hudu ta fito ta yi haske ya tashi ya yi raka'a biyu kamar ya yi umara to ana son yin wannan ba don kuma saboda samun wannan falalar to amma da a ce mutum a gajiye yake ya yi wani abu da daddare ya gaji ko takin tafiya ya dawo ya gaji to ba a cewa kai ya kwanta ya bacci akwai hadisi a cikin sahih ibn hibban hadisin abu qatada radiyallahu ta'ala anhu wanda yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idan arrasa bil layli tawassada yaminahu wa idan arrasa ba'da as-subhi نصب صائده نصبا ووضع رأسه على كفه yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai dan gangada da daddare zai yi rurumi da daddare to yakan yi fulo da hannunsa na dama yace in kuma zai yi bayan asubahi sai ya wato kafe hannunsa ya ɗora kansa a kan tafin hannunsa wato ya gida haka maimakon ya kwanta gaba ɗaya ya fulo da hannunsa sai ya kafa hannunsa sai ya ɗora kansa a kan abin da wato kamar ya ɗan gida. a taris shi ne ka yi bacci don gajiya shi ne rurrubi mutum ya gajiya ɗan kwanta ya ɗan yi bauci abin da muke cewa ya ɗan matsi to abin da wani hadisi yake nuna annabi yakan ɗan yi bacci bayan asubahi in bukata ta taso akwai gajiya tare da shi shi yasa yace idza arrasa sauraka kaga ashe ba a hana ba idan akwai bukatar kai baccinka kai baccinka waccan falala ce in ka tsaya ka jira ta to alhamdulillah zaka samu in baka yi ba to ba za a zarge ka cewa me yasa ka bar fallar ta kuce maka ba kai wa Allah laifi a'a limancin yara wanda suka haddace alqur'ani ko wani sashi na alqur'ani amma ba su san ilimin sanin sallah ba wato fikihu to ya ingancin sallar ya halatta yaro ya yi limanci ko da kankani ne bai balaga ba kamar yadda umar ibn salima radiyallahu ta'ala anhu ya rika yi wa mutanensa limanci saboda cikinsu ba wanda ya kai shi karatun alkur'ani bayan sun zo sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam baya a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wanda ya fi ku karatun alkur'ani ya muku limanci da suka duba gaba daya cikin unguwar babu wanda ya kai shi wannan yaro shi kuma shekararsa shida to sai suka sa shi gaba yake musulmanci shekararsa shida sai yake jan su sallah har ma ya zama na dan gyautan da aka daura masa ya dan yayyage in yayi sujud in yayi sujada sai duwawun sa ya fito to shine wata mata ta ce da Allah ku rufe mana duwawun limamin mu to shi ne ya ce aka so masa kayayyaki sababbi ya ce bai taɓa barin ciki irin ranar ba kasan yaro da sababbin kaya saboda haka idan har yana da tamizi yana da fahimta yana da hankali kuma an sanar da shi abubuwan da yadda sallar take ya iya ba komai don ya ja sallah amma dai ya zama na babu wani wanda yake ya fi shi idan akwai wanda ya fi shi karatu fi shi shekaru ko da karatun shi ya fi hadda ƙur'ani amma wancan ya fi shekaru ya fi shi abin nan a sababban amma idan har ya kasance shi ya fi shekaru kamar irin yanzu a azumi ana sallar asham to ta yi ya zama na unguwar shi ne mahaddaci ko ko a shi yake da hadda mai tsoka da za a yi sallar a bayansa a ji daɗi to ba a cewa tun da shi yaro ne ƙarami ba zai yi ba za a iya sa shi illa iyaka dai ya kasance ya san wani abu na sallah ya san yadda ake sallah ba wai kawai don ya haddace ƙur'ani ba galibi a wancan lokacin karatun alƙur'ani tare ke tafiya da fahimtar addinin in an ce wanda yake makaranci alƙur'ani a da musamman a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba wai kawai alƙur'ani yake ja ba bai san me yake faɗa ba ce aqra'ukum kitabillah ba wai yana nufin kawai ya iya karantawa ba amma bai san komai na hukunce hukunce ba wannan ba shi ake nufi ba da haka inda za a samu wanda ya haddace alkur'ani amma bai san yadda ake sallah ba bai iya tsayuwar sallah ba bai iya ruku'u ba bai iya sujjada ba wani kuma ya haddace kawai ne daga alamtara zuwa zuwa nasi to shi za a sa limanci mai wannan alamtara din wancan kuma duk da ya haddace amma bai san hukunce hukunce ba to ba a daukan shi makaranci alkur'ani tunda bai san abin da alkur'ani yake gaya masa ba wannan shine saboda haka ba laifi bane da an sa yara idan ya kasance yaran ya san wani abu na hukunce-hukunce in bai sani ba sai a sanar da shi a koya masa domin ya zama na an samu yadda ake so wanda yake cewa ya yi wa mahaifinsa laifi kuma ya yi nadama ya kuma nemi mahaifinsa ya yafe masa amma ya ƙi yafe masa ya ma aika wasu abokansa don su roƙe shi ya yafe masa amma ya ƙi yafe masa har ma ya ce ya tsine masa to lalle babban laifi kai to wai yanzu ya zai yi za ka ci gaba da lallashin mahaifinka mahaifinka yana nan mahaifinka ne tunda har ka ɓata masa rai to ka ci gaba da lallashinsa ka ci gaba da kamun kafa da wasu wanda kake ga za su lallasan makashi tun yana da rai kuma ka ci gaba da kyautata masa da ya sani ko bai sani ba taƙila idan ya san abin daga wajenka ne ƙi karɓa to amma kana iya yin dabara ka kyautata masa ba tare da ya san daga wajenka ba ne ka yi ta yi masa wannan kuma kana yi masa addu'a kuma kana roƙon Allah Allah ya fi maka shi kuma ya kamata ya fahimci duk mutumin da ya yi laifi ya ce ya nemi afuwa to a yafe masa wal ya'fu wal yasfahu haka Allah ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum yace ku yi afuwa mana ku yafe ku ba ku san Allah ya gafarta muku haka Allah ya faɗa alqur'ani yace ku yi afuwa ku yafe ku ba za ku so Allah ya gafarta muku ba wane ne cikin mu baya yi wa Allah laifi kuma ya daga hannu ya ce Allah na tuba ka yafe ni wallahi yafe masa to dan menene kai danka ya maka laifi kace kuma kai har abada ba za ka yafe masa ba ba ka san kai Allah ya yafe maka laifin da kake masa kana so to tunda kana so kai maka yafe ma wani wanda ya maka laifi ya neme ka afuwa musamman ma yanzu muna cikin goma din nan ta ƙarshe ta azumin ta Ramadan wacce take cike da falala lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu ta'ala anha ta tambaye shi cewa idan ta riski lailatul qadr bai za ta ce wace addu'a za ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ita cewa ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah kai mai afuwa ne kana son afuwa mu ma kai mana afuwa kaga ashe Allah yana son afuwa kuma wannan lokacin yin afuwa ne saboda haka idan mahaifinka yana jin mu to muna mu ma mun shiga cikin masu roƙa maka alfarma ya maka afuwa Allah sa ya ji kuma ya maka afuwa din kuma a kiyaye gaba
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا to a wannan aya muka tsaya a jiya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiya annabi isma'il alayhi salam ya kasance yana umartar iyalansa da sallah yana umartar su da zakka kuma ya kasance yardajje ne a wajen ubangijinsa kace wannan aya tana nuna mana yadda ya kamata kowane musulmi ya damu da kula da iyalansa da umarta su da waɗannan abubuwa guda biyu sallah yana tana nuni ne zuwa ga haƙoƙin ubangiji subhanahu wata'ala zakka tana nuni ne zuwa ga haƙoƙin bayansa saboda haka bawa mutum ya umarci iyalansa ‘ya'yansa da waɗanda suke ƙarƙashinsa domin su kiyaye haƙoƙin Allah kuma su kiyaye haƙoƙin bayan Allah. Ahalahu da aka faɗa a nan mun ce a wancan lokacin wanda su yake ahalin shi Ismail alaihissalam shi ne mahaifiyarsa da ‘ya'yansa da kuma surukansa wanda suke tare da shi a wannan wadin gairi zai zar'in su ne ƙabilar Jurhum, ƙabilar Larabawa wanda ya aure a cikinsu. da matarsa waɗannan su ne ahaluhu ɗin su ne mutanensa da aka aiko masa da aka aiko shi zuwa gare su saboda aka ahalun rajuli idan aka faɗi ahalun rajuli kaga ana yakan zo da ma'anar matarsa da 'ya'yansa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala a kisar annabi Ibrahim alayhis salam yake cewa faraga ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin sai yayi sada da yaje wajen iyalansa yazo da wani wato kosasshen dan maraki gasashe to kaga ahlihi anan yana nufin iyalansa yana nufin matarsa gidansa inda matarsa da yayansa suke kaga an kirawo su ahl ahluhu haka nan annabi Musa alaihi salam Allah subhanahu wataala yana gaya mana izra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara yayin da ya ga wuta sai ya ce wa iyalansa a wannan lokacin daga shi sai matarsa daga shi sai matarsa falamma qada Musa al-ajal wasara bi ahlihi anasa min janibi turi nara yayin da ya gama ajalin da ya dauka na aiki da zai yi kwadago da zai yi wa wannan bawan Allah na kwarai shi kuma ya aura masa yarsa a maimakon haka da ya gama aka aura masa yar ya taho kaga Allah sai ya ce falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi duk da matarsa ce ita kadai haka matan mutum ahalinsa ce iyalansa ce haka nan Allah subhanahu wata'ala kissar a annabi Lut alaihi salam lokacin da Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana ya tsirar da shi da iyalansa fa anjaynahu wa ahlihi ce illa imra'atuhu kanat min al-ghabirin muka tsirar da shi da iyalansa iyalansa ba ake nufi ana nufin waɗanda suke shi da waɗanda suke tare da shi a gidansa sai Allah ce illa mar'atahu saboda a ƙa'ida tana cikin iyalansa to haka tsayawa ahlahu za a ɗauka har matarsa ta shiga ciki shi yasa sai aka yi togaciya wani istitna'i ne muttasil tana ciki shi yasa aka togace ta aka ce amma fa banda matarsa ita tana cikin wanda suka yi saura waɗanda Allah ya halaka su saboda mai saboda kafircinta haka na annabi nuhu alaihi salam lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da shi ya yi ya gina jirgin ruwa ƙullah milfiha min kullum zaujai nisnaini wa ahlaka illa man sabaka alaihim alƙaul wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil Allah ce ƙullah milfiha min kullum zaujai nisnaini wa ahlak muka ce ka ɗauki miji da mata to aure daga kowane jinsi sannan da iyalanka to shi yasa lokacin da ɗansa ya ƙi shigowa cikin jirgi kuma Allah ya nufi halakar ɗansa yake cewa Allah subhanahu wata'ala rabbi innabni min ahli ya Allah ɗana fa yana cikin iyalina kuma ce Allah ya ce ya ɗauki iyalansa ya tsere da su to kuma gashi ɗansa ya ƙi shigowa to shine Allah subhanahu wata'ala ya ce eh yana cikin iyalanka amma yanzu ya fidda kansa da aikinsa innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih ce baya cikin yanzu iyalanka a ta fuskar nasaba e iyalanka ne yana cikin ahalinka amma saboda ya yi aiki mara kyau ya yarda da kafirci to ya cire kansa daga cikin iyalanka saboda alaƙa da dangantaka ta aƙida ta fi ƙarfi sama da alaƙa da dangantaka ta nasaba ta jini hakanan wanda yake zaune tare da kai a gida ke zaune a guri ɗaya tare da shi a gida ne ko a ina ne to shi ma wannan ahali ne shi ma za ka ci da shi ahali wanda guri gurin zama ya haɗa ku kamar inda Allah subhanahu wata'ala a kisar khadir alaihi salam da muka karanta bara ce kala a harakta hali tugurika ahalaha ahalar safina su ne waɗanda suke cikin wannan wannan jirgin ruwa za ka kira wannan mazauna wannan guri cewa ahalinsa ne وشهد شاهد من أهلها قصر النبي يوسف وشهد شاهد من أهلها أهلها دين أنا cikin gidan shi ma dan gida ne kuma babban mutum ne kaga ana nufin ahli baitiha wa qala li fityanihi ja'alu bida'atuhum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idhan qalabu ila ahlihim ahlihim ana ana nufin suka koma gidansu can inda dangin su yake saboda haka wannan kalmar ahal tana daukan duk waɗannan ma'anoni saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam matansa suna cikin suna cikin ahli baitihi mata annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin ahli baiti sune farkon ma wanda aka ce ahli baiti kamar yadda Allah subhanahu wataala a kisar annabi Ibrahim yake cewa matarsa rahmatullahi mala'iku suke cewa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait ahlal bait da suwa yake da ana magana da annabi Ibrahim da da matarsa da matarsa Sara lokacin ba su da koda haka suka zama annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana cewa gadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lilqital a lokacin yakin yakin Uhud kace annabi sallallahu alaihi wasallama ya baro gida Allah ya ce lokacin da kai sammako ka baro gidan ahalinka su ai ahalinsa su ai baro suna da Aisha su Ummu Salama eh su Hind da sauran matansa su ya baro su ne ahalin nasa to magabata sun kasance suna kula da lura da tarbiyar wanda suke gida, gida tare da su sawa'un 'ya'yansu da suka haifa ko wanda suke ruko ko waɗanda suke aiki a ƙarƙashinsu duk sukan kula da su wajen tarbiyyarsu duk suna cikin ahalinsa wa amur ahalaka duk sun shiga kakka ɗauka iya 'ya'yanka kawai amma waɗanda suke gidanka suna taya matarka aiki ko 'yan aiki banda su a'a suna ciki su ma ahalinka ne da alkhadam da aljawari duk suna cikin ahalinka duk wani wanda yake karkashinka yana gidanka yana kwana a gidanka yana aiki a gidanka to ahalinka ne ya kamata yana zaka kula da tarbiyar ƴaƴanka to shi ma wanda haka zaka kula da tarbiyarsa hadisi ya zo a cikin sunan al-kubra na baihaqi na hadisin asim athar ne na al-hasan al-basri rahmatullahi ta'ala alaihi wani mutum ya zo gurin al-hasan al-basri yace ya aba sa'id إن لي جارية حسنة الصوت لو علمتها, لو علمتها الغناء لعلي آخذ بها من مال هؤلاء wani mutum da ya zo ya samu alhassan albasiri alhassan albasiri yana da cikin manya-manyan malaman tabi'ai yake cewa da shi ya abu sa'id ina da wata kuyanga mai daɗin miliya wato allah ya ba ta miliya da daɗa ko in koyar da ita waƙa yadda za ta iya fita ta je ta yi waƙa tana samun mana kuɗi sai ya yi alhassan albasiri ya ce da shi inda ismaila kana ya amuru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbihi mardiya shi annabi ismail ya kasance yana umartar iyalansa da sallah da zakka kuma ya kasance yarjeje a gurin ubangijinsa sai ya sake maimaita masa magana sake ƙara gaya masa shi fa ga abin da yake cewa shi kuma sai ya sake maimaita masa inda ismaila kana ya amuru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbihi mardiya ya sake maimaita masa shi mahasa uku yana nuna masa cewa wannan ahalinka ce yadda annabi ibrahim allah ismail allah ya ce yana umartar iyalansa da sallah da zakka ma'ana yana koya musu addini kai ma haka ya kamata ka koya wannan kuyanga taka addini ba ka koya mata waka ba don ta samu maka kuɗi saboda haka wanda yake gidanka yake ka to ahalinka ne shi ma ya kamata ka kula da shi saboda haka allah subhanahu wataala a ya yi umarni da a umarci yara da sallah da kula da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan wannan umarni da Allah ya ce wa amur ahlaka bis salah to annabi ya tabbatar da wannan cewa yaro idan ya kai halut tamyiz yana iya bambance abubuwa ya dan ya dan tasa ya dan yi wayo to a umarce shi da sallah lokacin da yake shekara bakwai to a umarce shi a ce ya tashi ya sallah idan ya kai shekara goma aka ga yana wasa da ita ma a dake shi ko da ba duka wanda zai ji masa ciwo ba ko zai jika tashi ma'ana dai a dan daddagwafe shi ya san cewa sallah tana da muhimmanci annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yazo cikin musnad ahmad yana cewa muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin wa farriqu bainahum fil madaji nabi yace ku umarci iyalanku wato ku umarci ƴaƴanku su yi sallah lokacin da suke shekaru bakwai idan suka kai goma kuma ku ga suna taurin kai to ku dan gwakwafe su sannan ku raba tsakanin su wajen kwanciya wannan zahirin wannan hadisi yana nuna cewa ba za a umarce shi ba a ce tashi kai sallah kafin ya kai bakwai ya kai bakwai to a lokacin za a fara bashi umarni amma an bai kai bakwai ba sai dai a riƙa yi masa tayi ko za ka yi sallah da mu za ka yi sallah mu je masallaci ba umarni za ka bashi ba amma za ka ɗan taya masa musamman in ya zama yana ɗan wayo ce za ka raka da masallaci mai sallah amma ta shi ka yi sallah wannan sai ya kai bakwai an gane ko to in ya kai kuma goma tashi kai sallah ɗaya bai ba tashi bi bai ba uku bai ba sai ka jaro kara an fahimta kafin ya kai tamiz kafin ya kai bakwai yana da kyau a tafi da shi masallaci amma ya zama yana da tamiz yana iya zai iya tsayawa a sahu ba zai rika ihu ba yana koke-koke idan ya hana masallata sallah ba zai iya yawo ba yana hawa bayan wannan ya danna wannan ya hana mutane kushu'i ba irin wannan ba ya zama yana da wayan da zai tsaya ko da zai yi sukurniyarsa dai ba zai ba zai hana mutane khushu'i ba to sai aje da shi amma in ya zama na yaro ne kankane zai ta ihu ta ihu to wannan ka aje da shi zai hana mutane khushu'i ko ya kasance yaro ne mara ji dan karami ne baya ji sauraka yana shiga masallaci ya dira ya je ya hau bayan wannan yayi sujjada ya je ya danna wannan ya taka wannan ya ga wani yaro ya tsunkure shi to kaga duk zai hada masallacin nutsuwa karshe ma watakila har ya matsa kusa da liman karshe a samu wata babbar rafkanwa to haka nan mutum ya kula da sha'anin matarsa ita ma da yi ta'ahudinta ita ma ya yi kokari ya ga cewa ya dora ta akan ya yi mata saiti musamman akan abin da ya shafi sallar nafila yawanci mata ba kowace ce take damuwa da sallar nafila ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tayar da iyalansa cikin dare ce su tashi su sallah cikin dare salatul witr salatul layl akwai a sahih muslim hadisin ummu salama annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya tashi cikin dare na subhanallah ma anza ma za anzala Allah min min min khaza'ini subhanallah ma za anzala min alfitan ma za anzala min alkhaza'in subhanallah ma za anzala min alfitan ayqidhu sawahib alhujar yana nufin matansa rubba kasiyatin fi dunya ariyatun fil akhirah annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dare ya tashi yana cewa tsarki ya tabbata ga Allah abin mamaki da wannan taskar rahama da take ta sauka tsarki ya tabbata ga Allah abin mamaki da wannan azaba fitintunu da suke ta sauka to shine yace a tashi da a tashi waɗannan mata da ke dakunan su a tashe su aiqizu sawahibal hujar sune matansa ce rubba kasiyatin fi duniya ariyatun fil akhirah ana samun mace anan cikin sutura amma a lahira ta zo tsirara saboda bata tsaya ta yi aikin Allah ba da haka yana kwadaitarwa akan haka kai hadisin Abu Huraira da Abu Sa'id wanda yana cikin sunan cikin sunan Abi Dawud sunan Ibn Majah hadisin Abu Huraira da Abu Sa'id al-Khudri da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza ayqadha ahlihi min al-layli fasalliya إذا أيقظ أي الرجل أهله من الليل فسليا أو سلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين في الذاكرين كثيرا والذاكرات النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا متن يتاد إيالا ستكين دلي سكي سلى ركع بيو تاشيت سكي سلى ركع بيو رك تذا أربو تاسو تكين الذاكرين الذاكرين والذاكرات ذا ساسو تكين وانا وذا سو تكين الغافلين بقى hakanan ya zo a cikin sunan abi dawud da sunan tirmizi a sunan abi dawud da sunan ibn majah da musnad imam ahmad hadisin abu hurairah radiyallahu anhu ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rahimallahu rajulan qama min al-layli fa salla wa ayqadha imra'atahu fa in abat nadaha fi wajhiha al-ma' wa rahimallahu imra'atan qamat min al-layli fa sallat wa ayqadhat zawjaha فإن أبى نضحت في وجهه الماء النبي صلى الله عليه وسلم يتي الله يا جكم متمن da ya tashi da daddare yayi sallah ya tashi matarsa idan ta ki tashi zuba mata ruwa a fuskarta dan ta tashi shi Allah ya jikan matar da ta tashi cikin dare ta yi sallah ta tashi mijinta idan ya ki tashi ta zuba masa ruwa in ya san ba in ta san ba zai fada ba ko ya zama eh saboda wani in haka ta faru to ƙarshe za ta ɓaro ta amma idan shi zai zuba mata kaga ita ma tana da dama gobe in ta tashi ta zuba masa bismillah
واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا
Allah ce wadhkur fil kitabi Idris kuma ka ambaci labarin Idris a wannan littafi wato alqur'ani innahu kana siddiqan nabiyya lalle shi ya tabbata mai yawan gaskiya ne kuma annabi ne wa rafa'nahu makanan aliyya kuma mun daukaka shi wata daraja madaukakiya ko wani guri madaukaki Allah subhanahu wata'ala ya umarci Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ambaci labarin Annabi Idris alaihi salam ambato na yabo ambace shi a yabe shi kamar yadda muka faɗa a baya ambatansa a cikin wannan littafi kadai ya ishe shi yabo saboda girman littafin aka yabe shi da cewa kana siddiqan nabiyya ya kasance ya hada waɗannan sifofi guda biyu sifatu siddiqiyya da kuma sifatun nubuwa yana da cikakken gaskatawa da Allah subhanahu wata'ala siddiqiyya kuma ba ta samu har ila yau sai da al-ilmul kamil sai da cikakken ilimi ilimin nan kamil bai ba wani ilimin da ya kai na annabta wanda zai samu wahayi kai tsaye saboda ka annabi ne wanda ya samu wato ilimi cikakke shine ilimin wahayi da Allah yake masa yake da kuma ya tabbataccen yakini sannan kuma ga aiki na kwarai Allah subhanahu wataala ya zabe shi yayi masa wahayi ya zabe shi ga manzancin sa ibnu kathir ya kawo a cikin littafinsa al-bidaya wan nihaya da qisasul anbiya cewa annabi annabi Idris alayhi salam shine farkon annabin da aka bashi annabci bayan Adam da annabi Shith annabi Idris shine kuma wanda ya aka bawa saboda haka kaga ya gabaci annabi Nuhu alayhi salam kenan yana cikin amudu nasabi Nuh cikin kakannin annabi Nuhu akwai annabi Idris alayhi salam ya zo a cikin sayul a cikin sayul bukhari cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da yayi isra'i yayi mi'raji ya wuce an kai shi a sama ta a sama ta hudu ya gamu da annabi Idris alaihi salam har yace da shi marhaban bin nabiyyi salih wal akh salih maraba da annabi wanda yake na kwarai kuma dan uwa na kwarai to wasu malamai suka ce wannan shine ma'anar wa rafa'nahu makanan aliyya ay fi sama'ir rabi'a mun ɗaukaka shi wani bigire maɗaukaki shi ne sama ta bakwai a afuwan sama ta hudu wannan shi ne ƙaunin mujahid cikin malamai a cikin wasu ruwayoyi da aka samu waɗanda ba su inganta ba wasu ruwayoyi ne na isra'iliyat suna ba da ƙisoshi daban-daban dangane da ɗaukaka shi sama akwai ƙisoshi da ake bayarwa amma dukkan ƙisoshi ne isra'iliya babu wani abu da ya tabbata zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sai dai abinda aka ji ko daga wahab ibn munabbih ko da ka'ab al-ahbar ka'ab al-ahbar waɗanda wannan suna cikin malaman yahudawa wanda suka musulunta ya zama da wani lokaci sahabbai suna tambaye su wani abu na daga karatuttukan su da suka yi a matsayin su na manyan malamai a cikin addinin su na yahudanci sai su faɗa musu to irin waɗannan aka ruwaito ba a karɓar su sai idan an samu abin da yake tabbatar da su a cikin abin da ya zo mana na alkur'ani ko ya zo mana daga hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin abin da aka ruwaito ka'abul ahbar yana fadawa ibnu abbas game da annabi idris alaihi salam cewa annabi idris wata rana ya fita yana tafiya sai ya shi zafin rana sosai wato rana ta dake shi sosai sai yake cewa ubangiji yanzu idan wannan rana ce wannan da take tazarar da take da shi tsakaniya da ita a yi ne ɗaya ga abin da na ji zafinta to ina kuma ga mala'ikan da ka halitta wanda shi kuma yake ɗaukan wannan ranar kullum shi yake kula da ita tafiyar shekara 500 da ita a yi ne ɗaya shi kuma wani irin zafi yake ji sai ya ce Allah ka rage masa zafinta ka rage masa nauyinta ina ba ku yadda kissar ta zo ne to shikenan sai mala'ikan ya ce abin nan sai Allah subhanahu wata'ala sai rage ma wannan mala'ika zafin da yake ji na ranar da kuma nauyinta sai aka wayi gari ya ji abubuwa sun sassauta sai ce Allah ni kayi da dan in dauki rana in yi wannan aiki kuma yanzu an wayi gari yau na ji abubuwan ba ba kamar da ba sai ya ce masa ai ina da wani annabi ne a ƙasa sunan shi Idris yayi maka addu'a in rage maka wannan zafin da nauyin da kake sha na rana kuma na karba addu'a sa nayi maka to shine sai ya ce ya Allah ka hada ni da shi mai abota sai Allah ya bashi izini sai ya zo suna abota da Idris a ƙasa a nan duniya to sai ya ce sai shi Idris ya ce wa wannan wannan mala'ika ya ce naga kana da kuna shiri da mala'ikan mutuwa mutumin ka ne ce to don me ba za ka ɗan neman min alfarma bai ɗan ɗaga min ƙafa maimakon a mutu da wuri in dan dade din nan ita godewa Allah ita ibada da yawa sai ce to ai ka san shi ajali in yazo ba a jinkirta shi so ba abin a hannunsa yake ba yace ni dai ina son ka dai nema min wannan alfarma ko za a samu yace to ba komai to wai shine sai ya dauke shi a fukafukansa sai ya tafi da shi tafi da shi ya kai shi mahudan rana sai ya aje shi ya aje annabi Idris a mahudan rana sai ya taho sai ya gamu da mala'ikan mutuwa sai yake gaya masa cewa ina da wani aboki a ƙasa amma gashi gashi gashi abin da yake nema na alfarma mala'ika ya ce to ai kai ma ka san dai abin ba a nuna yake ba idan rai ya zo lokacin ta yi ba a jinkirtawa sai an karɓi ransa alfarmar da zan iya masa kawai shine yanzu dai in akwai buƙatar in gaya masa yaushe zai mutu sai in gaya masa to shine ya ce eh a gaya masa yadda sanda zai mutu to shine da ya duba fayil ɗinsa sai ya ga ajalinsa ma ya zo amma kuma ba za a karɓi ransa ba sai a mahu abin nan yawa yana dubawa sai ya ce kai wannan mutumin naka ai ba zai mutu ba ya ce ba ba zai mutu ba ya ce saboda yanzu na gani an rubuta ajalinsa kuma ajalinsa an ce a mahudar rana ne za a same shi ya ce ai na zo maka da shi ya na zo maka da shi ya ce in haka ne maza maza ka je za ka samu ya mutu don ba abin da ya rage yana zuwa ko sai ya same shi ya mutu wannan kissa ce ta kabul ahbar kurtubi ya kawo ta kuma tana cikin a wata ruwayar ta abin asuddi ita ma tana daga cikin waɗannan ruwayoyi shi kuma yana batun cewa da ya ji wannan zafin ranar bacci ya yi ya tashi sai ya ji rana da ta hudu ya ta yi masa zafi sosai zafin da ya masa tsanani ya ce to yanzu wannan mala'ika da aka ba shi riƙe rana ya yake ji kenan saboda haka shi ma sai addu'a sai Allah ya karɓi addu'arsa sai wannan mala'ika ya tashi ya ga an yi masa wani karamci mala'iku an kasa masa wani gado na haske ta kujera ta haske mala'iku dubu saba'in a damansa mala'iku dubu saba'in a hagunsa suna ta masa hidima ce a ya ubangiji mai canza kuma ce ai akwai wani bawana da ya yi maka addu'a ya ce abin nan ya ce a rage maka wannan wahala da kake sha ta ɗaukar rana wace to ya Allah ka haɗa ni da shi mana to shi ne Allah ya ba shi izini ya zo duniya ya ga Idris to shi ne idris ya ce to da allah nima ko za ka ɗauke ni ka kai ni ga aljanna to shi ne ne izini gurin allah sai ya ba shi izini sai ya ɗauke shi a fukafukansa to suna zuwa sama ta hudu sai suka haɗu da mala'ikan mutuwa sai ya ce ga mala'ikan mutuwa can mu je ku gaisa suka je suka gaisa mala'ikan mutuwa ya ce ai yanzu ni an tura ni ne an turo ni nan ne in ɗauki ran wani wai shi idris kuma yana ta dudduba ban gan shi ba ya ce ai gashi nan mun naka maka shi wai shi da ya karɓi ransa a nan aka binne shi a sama ta hudu wadda ita ma kisa ce ita ma ƙwarzo biya kata sai ta uku ita kuma mala'ikan da ake wakiltawa yana kai lada ayyukan bayi to shi wanda aka wakilta masa yana ɗaukar ladan ayyukan shi Idris sai kasance duk sanda ya je mala'iku su ta mamakin irin yawan aikin mutumin nan to shine mala'ikan mutuwa ya ce shi dai da Allah yana son a ba shi dama ya je ga mutumin nan to shine Allah ya ba shi izini ya zo ya samu Idris a sifa ta mutum ba a sifa ta mala'ika ba a matsayin shi baƙonsa ne to shi kuma yana yawan azumi saboda ka in yi azumi sai kira shi sai buɗe baki a gida in ya zo sai ka abinci sai ga yaƙi ci to haka dai har kwana uku to ƙarshe dai a wuje samin hukifa wani irin mutum ne ka yi bako kuma ba a baka cin abinci na ya ce to gaskiya zan gaya maka ni mala'ika ne kuma mala'ikan mutuwa kuma kaji kaji dalilin da ya sa na zo gurinka saboda muna ganin ana kawo ayyukanka na na ibada abin yana ba mu mu kanmu mala'iku yana ba mu mamaki shi yasa na nemi alfarmar in zo in ganka to shi ne sai ya ce to da Allah ko za ka ɗan ɗauki raina in ji ake ji to wai shine sai ya ce ai to sai da izini ya ce ka nemi izinin a baka ya nemo izini aka ce dan dauki ransa ya dauki ransa daga baya lokaci ya dawo ya farfado ya ce to kai me yasa kace in dauki ranka ya ce dan in ji yaya ake jin mutuwa dan in mata shiri ya ce to ko da mu je da Allah ka nuna min aljanna ka nuna min wuta da aljanna ya ce to mu je bayan ya nemi izini suka tafi aka je aka yi shi kusa da wuta ya suma ma saboda ganin bala'in da yake cikinta bayan nan kuma suka je aljanna aka shiga da shi bayan an gama bala'ika ya ce to mu je mai da ka gidanka ya ce ina aina shigo ke ba zan fita ba ya ce ba haka fito bai ce eh saboda Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut kuma ba ka ɗanɗana min ba ya ce na ɗanɗana maka ya ce kuma an ce wa in minkum illa wariduha ba wani sai ya bi ta wuta ba mun bi na ganta hannu su ba ba ce kuma an ce wa mahu min habi mukhrajin ba za a fito da su daga aljanna ba to dan ne za ka fito da ni saboda haka sai Allah ya aiko wani mala'ika ya ji maganganun abin da sai aka kyale shi wanda duk kisoshi ne wanda Qurtubi ya kawo su Al-Baghawi ya kawo su a tafsirinsa na kawo su dan na san wasu masu sanin tafsirin za su rika faɗa to amma duka babu wani abu tabbatacce wanda ya tabbata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ta riwaya sahihiya babu shi duk isra'iliyat ne da haka wa rafa'nahu makanan aliya matsayi mai girma mun daga shi matsayi mai girma raf'u anan ba wai lalle ya zama yana nufin abin nan ana nufin da jikinsa ba jikinsa kamar yadda aka ga ya ga sauran annabawa ai ya ga annabawa da yawa a sama ya ga annabi Yahya ya ga annabi Zakariya ya ga annabi Musa ya ga annabi Ibrahim alaihissalam ya ga annabi Isa saka annaba da yawa ya gani amma akwai ɗaukaka daraja tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat saboda ka warafa anahu makanan aliyya wannan shi ma daraja ce madaukakiya da Allah subhanahu wataala yayi masa ya bashi ilimin da yafi yafi yafi na waɗanda suka gabace shi ko kuma a lokacinsa babu wanda yake da ilimi kamar nasa domin shi iliminsa na wahayi ne ana yi masa wasu daga cikin malaman tarihi suna cewa shi ne farkon wanda ya koya wa ɗan adam yadda ake gina, gina gari ake gina gari a yi gine-gine shi ne farkon wanda ya fara nuna musu shi ya fara kawo ƙa'idoji na ilimi shi ne farkon wanda ya fara kawo ƙa'idoji na tarbiyya shi ya fara kawo abin da ya shafi ilmul hisab ilimi na lissafi da taurari da sauransu akwai hadisi cikin sayo muslim hadisin muawiyah ibn al-hakam as-sulami lokacin da yazo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa a cikin mutu a cikin mutanen mu akwai masu yin bokanci annabi ya ce kakku je gurin su kakku yadda da su yace to akwai kuma masu zana kasa wa huna wa fihi wa fina rijalun yakhuttun a cikin mu akwai masu zanen kasa irin masu duba din nan masu abin da buga ƙasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu kana nabiyyan min anbiya illahi yakhuttu faman wafaqa khattahu fadhaka yace akwai wani annabi daga cikin annabawan Allah yana zana ƙasa wanda zanensa ya dace da nashi to wanda ya dace to shine anan malamai suka yi ta bayani malamai duka sun tafi akan haramcin mutum yace ya buga ƙasa ya gano maka wani rabanka ko ya gano maka wata sa'a ko ya gaya maka wani abu na gaibi wannan haramun ne mutlakan da'awar ilimin gaibi ne to kuma suka ce wannan hadisin da yawa daga cikin malamai sun fassara wannan hadisin da cewa kana nabiyan wasu sun ce Idris ne alayhi salam shine aka bashi shi ma hadisin bai faɗi sunan ba amma malamai wasu na cewa shine annabi Idris wasu sun ce annabi Ilyas wasu sun ce Khalid ibn Sinan wasu sun ce Daniel wasu sun ce idris din shine annabi ilyas to suka ce wannan maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam yace wani wafaqa khatahu fazaka alama ce ta yake nuna tsawatarwa ba wai yake bada umarni ba tunda yaya za a yi ka gane cewa kai zananka ya dace da wannan annabi kaga ya hada ka da abinda ba zai yi ka gane ba don haka in aka yi ta'aliqin abu da mustahil ana hani kenan gare shi a sa a ce kai wani abu amma abin ba zai yiwu ba kamar ana nuna maka ka guji abin ne sauraka suka ce a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ce faman wafaqa khattahu fazaka wanda ya san in ya zana yayi daidai da na wancan annabin to shikenan an bashi yayi waye yake da wannan ilimin zai ci zanen shi yayi daidai da na annabin babu shi ashe kaga a bari ba shi ne daidai sannan wancan annabin wahayi ake masa shi annabi ne Allah subhanahu wataala ya sanya masa wannan daga cikin alamomin annabcinsa idan ya zana Allah zai sanar da shi abin da yake so ya sani kaga wannan alama ce ta annabcinsa kamar mu'jiza ce Allah ya bashi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bawa annabi Isa alayhi salam wa unabbiukum bima ta'kuluna wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum idan ka zo gaba annabi Isa alayhi salam zai gaya maka me kaci a gidanka me kuma ka ajiye in ka koma ka ci kaga ba a gaban ka ba a gaban shi ka ci ba ko ba a gaban shi kai ajiyar ba amma Allah ya sanar da shi to shi ma wannan zai zama wato yana daga cikin mu'jizozin da Allah ya bashi idan ka zo da da wani abu zai iya gaya maka ta hanyar ya zana ƙasa sai Allah ya sanar da shi abin nan din to kaga wani ya zo ya ce shi ma yanzu yayi zane saboda annabi annabi Idris yana yi har yayi hujja da wannan akwai wani tabararren malami ya taba hujja da wannan wannan tabarewa ce da tabewa ka halatta wa mutane da'awar ilimin gaibi kuma abin da suke yi wani abu ne da in an gaya maka sirrin kowa ma zai yi kenan kowa ma sai zama mai abin nan hutut ne fa ake zuwa a yi a zo da ya samo abin nan in ya zana ya zana ya zana ba tare da ya san nawa ya zana ba kawai zai ta zana ya zana ya zana ya zana bai san nawa ya zana ba sai ya rika goge biyu biyu biyu biyu biyu biyu in ya goge biyu ya goge biyu ya goge biyu sai ya zama da saura biyu sun yi a ce to za ka yi nasara in ya goge biyu ya goge biyu ya zama da saura ɗaya baya da ɗan uwa sai a ce to ba nasara to kai ma ba ka yi ba kanka wannan ba to wannan fa shine shine surkullan fa kawai wani abu ne na wasa da hankali sai kawai kaga ya wani tsaya ya wani wai yana wani yana wani tunani ya ga ya ga wani wani abu saboda ka wannan haramun ne Allah subhanahu wata'ala ce ula'ika allazina ula'ika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin min dhurriyyati adam wa mimman hamalna ma'a nuhin wa min dhurriyyati ibrahim ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا
Allah subhanahu wa ta'ala ce, Ula'ikan lazina an amallahu alaihim, to waɗannan su ne waɗanda Allah ya musu ni'ima, minan nabiyina daga cikin annabawa, min zurriyati Adam, daga zurriyar annabi Adam. wa mimman hamalna ma'a nuhin da kuma zurriyar wanda muka dauka muka dauka a jirgin ruwa tare da annabi nuhu wa min zurriyati ibrahim da kuma zurriyar annabi ibrahim wa isra'il da annabi da annabi yaqub shine isra'il wa mimman hadaina wajtabaina da kuma zurriyar waɗanda muka shiryar da su kuma muka zabe su idza tutla alaihim ayatul rahmani idan ana karanta musu ayoyin Allah mai rahama kharru sujjadan wa bukiya sai su faɗi suna masu sujjada suna kuka Allah ce ula'ika waɗannan annabawa ba wai ana nufin annabawan da aka ambata a wannan sura kaɗai ba ana nufin jinsin annabawa gaba ɗaya an ambaci wasu daga cikin annabawa kamar da kwaje a wannan sura Allah ya ambaci annabi Ibrahim annabi Isa annabi Ibrahim a.s. ya ambaci annabi annabi Musa annabi Ismail sana annabi Idris a.s. baya can an ambaci annabi zakariya annabi yahya to waɗannan wani wani abin nan samfuri ne na tawagar annabawa to shine Allah ya ce ulaika waɗannan annabawan duka ma'ana da waɗannan da aka ambata da waɗanda ba a ambata ba dukan su sune allazina an'ama Allahu alaihim sune waɗanda Allah ya musu ni'ima wato su suka cancanci ni'imar ubangiji subhanahu wataala saboda kasancewar su suna cikin waɗanda Allah ya shiryar kuma ya zabe su da haka su ne suka fi cancantar ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna musu kauna da soyayya kamar da suka nuna masa kauna da soyayya suka suka girmama shi kuma waɗannan su ne waɗanda Allah subhanahu wata'ala yake umartar mu a kullum mu rika roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ɗora mu akan hanyar su siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin su ne hanyar waɗanda kai musu ni'ima ba waɗanda kai fushi da su ba ba kuma batattu ba saboda haka su ne Allah subhanahu wata'ala ya umarce mu mu roƙi Allah a cikin sallolinmu cewa ya shiryar da mu tafarkin su ya zama da muna tare da su su ne duk wani wanda ya yi wa Allah subhanahu wata'ala da'a ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da'a ya rayu a kan haka har ya koma ga Allah to zai tashi cikin wannan tawaga wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa Allah ce duk wanda ya bi Allah ya bi manzansa to wanda yana tare da waɗanda Allah ya musu ni'ima minan nabiyina daga cikin annabawa wasiddiqina da siddiqai washuhada'i da wanda suka yi shahada wasalihina da mutanen kurai Allah ce wa hasuna ulaika rafiqa wannan tawaga madalla da ita wannan tawaga ta yi kyau Allah ce min zurriyati adam daga zurriyar annabi adam alayhi salam wanda suke zurriyar annabi adam kamar annabi idris alayhi salam da muka ambata yana cikin zurriyar annabi adam alaihissalam sannan wa mimman hamalna ma'a nuhin sai kuma zurriyar wanda muka dauka tare da annabi nuhu daga cikin zurriyarsa akwai annabi ibrahim alaihissalam sai kuma wa min zurriyati ibrahim sai kuma daga zurriyar shi kansa annabi ibrahim din daga cikin zurriyarsa akwai ishaq da yaqub da isma'il sai kuma wa mimman hadaina wajtabaina to daga cikin zurriyar isra'il kuma akwai musa akwai haruna akwai zakariya akwai yahya akwai isa akwai ita kanta mahaifiyarsa maryam alaihassalam to shi yasa anan Allah subhanahu wataala ya rarraba nasabar su duk da cewa dukan su suna tukewa ne zuwa ga annabi adam alaihissalam shine uban mutane duka to amma akwai waɗanda suka kasance bayan annabi adam alaihissalam wanda yake uba na biyu na mutane shine annabi nuhu shine abul bashar sani kamar yadda muke faɗa saboda zuriyar da take tare da shi su kaɗai ne suka yi saura bayan ruwan dufana shi yasa Allah da ya kawo min zuriyati Adam sai ya ce wa mimman hamalna ma'a nuhin saboda kamar a nuna waccan zuriya ta zo sai kuma wata zuriya ta biyu ita ce zuriyar annabi nuh to anan annabi Idris ya shigo da shine muka gama ambatan sa yanzu to shi yana cikin salsalar kakannin annabi nuh alaihi salam saka wannan ita ce magana mafi rinjaye cikin maganar masana tarihi game da annabi idris domin akwai waɗanda suke ganin cewa annabi idris alaihissalam yana cikin annabawan banu isra'ila ne kamar ibn al-arabi al-maliki a tafsirinsa ya tafi akan cewa annabi idris ya zo ne bayan annabi nuhu balma ya zo cikin zurri cikin wato salsalar annabawan banu isra'il hujjar sakuwa shine hadithul isra' wanda muka faɗa ɗazu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da shi a sama ta hudu da ya gaishe shi ya ce marhaban shi kuma sai ce da shi marhaban bin nabiyyi salih wal akhi salih wa marhaban bil akhi salih wal nabiyyi salih maraba da da dan uwa na kwarai kuma annabi na kwarai yayin da ya ga annabi adam kuma cewa marhaban bil'ibin salihi wa nabi salih da yake annabi adam uba ne sai ce maraba da ɗa na ƙwarai kuma annabi na ƙwarai hakanan nuhu shi ma ya ce maraba da ɗa na ƙwarai to amma idris sai ya ce marhaban bin nabi salih wal akhis salih shi bai ce wal ibn salih ba suka ce to kaga shi ma da uba ne kamar yadda suke iyaye to da shi ma haka zai ce ba zai ce wal akhis salih ba kamar yadda sauran sauran annaba suka faɗa to wannan ita ce hujjar ibn al-arabi na cewa annabi idris yana cikin annabawan banu isra'ila ne ba wai ya gabaci annabi nuhu ba amma ibn hajar yana cewa tana yiwa ya faɗi haka wannan hujjar ta shi tana da ƙarfi tana da kyau to amma tana yiwa ya faɗi haka min babu tawazu ya faɗi haka saboda tawalu kawai ba wai dan abin nan ba amma yawancin malamai sun fi ganin cewa yana cikin amud annabi abin nan yana cikin nasabar annabi yana cikin nasabar annabi annabi Nuhu alaihi salam waɗannan annabawa su ne waɗanda Allah subhanahu wataala a cikin suratul an'am ya faɗe su aya wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu shi wa annabi ibrahim wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina ce wa nuhan hadaina min qabl wa min zurriyatihi daud wa min zurriyatihi damir yana kowa zuwa gawa nuhu ko annabi ibrahim annabi ibrahim saboda kansa ake magana wa min zurriyatihi daud wa sulaimana wa ayyuba wa yusufa وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا وعيسى وإلي- وإ- وزكريا وعيسى ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين kaga anan duka an ambaci zurriyar annabi Ibrahim ne alayhi salam an ambaci Lut duk da cewa shi ba cikin ƴaƴan annabi Ibrahim ba amma annabi Ibrahim baffan sa ne baffa kuma kamar uba ne tunda annabi Lut dan dan uwan annabi ibrahim ne lot ibnu haran ibnu azar saboda dan uwan annabi ibrahim ne alayhi salam shi yasa aka fade shi a karshe a cikin wannan jerin gwano a lokaci yayi zamu dakata anan wanda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangije ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh